إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما bai haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan rana mai tarin albarka ya nuna mana wannan yini na asabar wanda yake kuma shine na ɗaya ga watan ramadan a wannan shekara ta 1435 kuma daidai da 28 ga watan shida shekara ta da goma 2014 miladiya alhamdulillahi rabbil alamin ubangiji subhanahu wata'ala ya haɗa fuskokinmu a wannan masallaci da ke nan kwakwungo cikin garin mina domin fara tafsiri da ake gabatawa na watan ramadan a daidai wannan lokaci ubangiji subhanahu wata'ala ya yi mana buɗi da falala da ni'ima da ya nuna mana wannan lokaci an jima ana addu'a Allah ya maimaita mana gashi ubangiji su subhanahu wata'ala ya maimaita mana ya haɗa fuskokinmu a wannan lokaci kuma abu na biyu shine Allah maɗaukin sarki ya ƙaddare cewar yanzu za mu sake maimaita sauka wannan ita ce farkon sauka ta biyu da muka fara a yanzu wanda yake a farko farkon watan sha'aban da ya gabata muka gama sauka fari saboda dama idan ramadana ya zo sai mu ci gaba da tafsiri kullum kullum in kuma ramadan ya wuce sai ya koma juma'a juma'a dorawa a inda aka tsaya a watan ramadana in ramadan ya zo kuma sai a dora inda aka tsaya a sauran kwanakun shekara ubangiji subhanahu wataala ya amfana da mu waɗannan karatutuka idan ubangiji subhanahu wataala ya sa muka fara sauka ta fari tun daga bismillahir rahmanir rahim har zuwa min aljinnati wan nas Allah ta'ala ya amfana da mu wannan kuma yadda Allah ta'ala ya nuna mana wannan ita ma Allah ta'ala ya nuna mana kammala wata lafiya cikin kwanciyar hankali da kuma fahimta da aiki da abin da ake faɗa dama ne babban abin da ake bukata ba wai a yi sauka a a yi ya zama na an fahimta an gane an yi aiki da abin Shi ne babban makasudi Allah ta'ala ya amfana da mu baki da kasancewar eh, karatun ya fara na ramadan ne tambihi da ya kamata mai majuna shine abin da ya shafi hukunce-hukunce na azumi abin da ya shafi hukunce-hukunce na azumi abu ne da yake a duk shekara mutum yana buƙatar jaddada su tunda azumin ramadan azumi ne da yake wakana a shekara-shekara tsoraka a bara ka yi bana makana buƙatar yi tsoraka duk mutumin da ya samu wani tsaiko rashin fahimta akan wata matsala daga cikin masail na azumi to hanya mafi sauki ita ce tambayi malamai kada ya ce zai ijtihadi zai yi kokari ya ga yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai ya ga lokacin kuma ya riga yayi makan shi da na sani Allah ta'ala ya sauke sauraka lalle ilalla dole mu faɗakar da kanmu akan cewar mu yi la'akari sosai da sosai da abin da ya shafi hukunce-hukunce na azumi mutum ya kokarin karantawa a gaban malami sannan kuma ya tambayi abin da bai sani ba ya tambayi wanda yake ya riga ya sani abu na biyu kuma shi ne abin da ya shafi addu'a ƙasar nan ta mu tana buƙatar addu'a sosai da sosai dole mai amfani da wannan lokaci mai taron albarka domin ƙara zagewa da yin addu'a ubangiji subhanahu wataala ya kawo mana zaman lafiya dukkanin masu neman tada hankalin al'ummar musulmi a wannan ƙasa Allah ta'ala ya mana maganin su kuma Allah ta'ala ya tsare mu daga sharrin su ya kare mu ya kare mana addinin mu Allah ta'ala ya mana jagora kai tsaye za mu shiga tafsirin namu na wannan karan da izinin Allah madaukakin sarki na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم dukkan malamai sun yi ittifaki sun yi ijma'i akan cewar wannan kalmar ba aya ce daga cikin qur'ani ba ana karanta ta ne kafin fara karatun alkur'ani mai girma amma aya ce daga cikin ayoyin alkur'ani a'a ita alisti aza ba aya ce daga cikin ayoyin alkur'ani mai girma ba a billah ina neman tsarin Allah ya tsare ni mina shaitani daga dukkan abin da yake shaidani arrajim kuma wanda yake jefaffe nisantacce wanda aka nisantar da shi daga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala idan aka ce Allah a billah ina neman tsarin Allah shi Allah maraukin sarki shine alamun Allah zatul muqaddasa ne abin nan suna ne na ubangiji subhanahu ta'ala wanda yake babban suna ne daga cikin sunan Allah maraukin sarki da yake bayani ga Allah maraukin sarki idan ko aka ce a shekwan kamar a billah ina neman tsarin Allah shi Allah nake nema daga gare shi ya tsare ni mina shaitan daga shaitan to menene shaitan abu ubaida ma'amar bin musanna al-basri ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman tafsiri ya rasu shekara ta 200 bayan hijira yake cewa da aka ce a shaitan ismun li kulli alimin min al wal insi wal haywanat gamamman suna ne da ya shafi dukkan wani abin da yake fandararre duk wani abu da yake fandararre shin a cikin aljanu yake ko a cikin mutane yake ko a cikin dabbobi yake sunan wannan abin shaidani kuna ji da kyau idan aka ce shaidani ana nufin duk abin da yake fanɗarare ya ga iblis fadare mu ubangiji yayi da aka ce da shi ya sujada ga annabi adam ya kiri ya sujada kaga fadare da ita ta zama da shi shaidani hakanan duk mutumin da aka ce mishi Allah ya ce manzan Allah ya ce ya kekasa kasa to wannan shi ma shaidani ne don ubangiji subhanahu wataala yana cewa wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin wa kadhalika kulli nabiyyin adwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhruf al-qawli ghurura wa law sha'a rabbuka ma fa'alu wa ma yaftarun Allah ta'ala ya ce wa kadhalika ja'alna haka nan kuma muka sanya li kulli nabiyyin kowanne annabi maka sanya mashi aduwan makiya kowanne annabi yana da makiya yana da magabta su ne shayatin insi wal jinni shaidanu na mutane da kuma shaidanu na aljanu sai nuna mana kenan ayar ta nuna akwai shaidanu a cikin mutane akwai kuma shaidanu a cikin aljanu hakan nan kuma ayar suratun nas alladhi wasu fi sudurin nas min aljinnati wan min aljinnati ana samun shi daga cikin aljanu wan kuma ana samun shi daga cikin mutane wanda yake nuna maka lalle ilalla eh, idan aka ce shedan karka manta shi ogan kwata kwata yana da jama'arsa yana da junudin sai ne wa junud iblis ajma'un saboda ana samun shedanu a cikin mutane kamar yadda ake samun shedanu a cikin aljanu ba duk aljani ne shedan ba kamar yadda ba duk mutum ne shedan ba kan hakan nan kuma ana samun shedani daga cikin dabbobi kamar da annabi sallallahu ta'ala wa sallam ya ce alkalbul aswadu shekwan bakin kare shaydani ne mana ana samun shaydanu cikin aljanu ana samun shaydanu cikin mutane ana samun shaydanu cikin dabbobi to duk waɗannan shaidanin kana neman tsarin Allah ya tsare ka daga sharrinsu sawa'un shaidan na cikin mutane ne sawa'un wannan shaidani din daga cikin aljanu yake sawa'un wannan shaidanin daga cikin dabbobi yake kana neman tsarin Allah da shi Allah din ya tsare ka daga wannan shaidani arrajim arrajim sifa ce ta shaidan wanda yake jefaffe an nesantar da shi duk abin da aka ce jefaffe aka ga an nesa da shi kenan wanda yake ba shi ba rahamar ubangiji subhanahu wa ta'ala rahman rahmanir rahim bismillah muna farawa da sunan Allah ar-rahman mai yawan rahama ar-rahim mai yawan jinkai kaga ka nemi tsari daga wurin Allah madaukakin sarki ya tsare ka daga shaitan shine a'udhu billah kuma za ka fara sai ka fara da bismillah domin bawon harfu jarra ce ismi majrurun ne a ka'ida ta larabci inda aka samu jar wal majrur to baya zaune da gindinsa baya zaune da kansa sai ya samu mu'allaq abin da ya tokare shi shi yasa suke ta cewa to in an ce bismillah da sunan Allah da sunan Allah ne sai suka ce da sunan Allah abin da za ka yi in za ka yi karatu bismillahi aqra ina karatu da sunan Allah in za ka yi ci abinci bismillahi akul in za ka sha bismillah ashrab ma'ana bismillah ina fara wannan karatu da sunan Allah wanda yake ubangiji subhanahu wataala haka ya bude wannan littafi nashi da rahman arrahman rahim. ina fara da sunan Allah shine Allah ɗaya kenan ar-rahman mai yawan rahma biyu kenan ar-rahim mai yawan jin kai sai nuna mana wannan bismillah tana kunshe da abubuwa kamar haka abu na farko tana kunshe da sunan Allah wanda yake Allah tana kunshe da sunan Allah wanda yake ar-rahman tana kunshe da sunan Allah wanda yake ar-rahim yadda suka zo a haka haka sunayen Allah subhanahu wata'ala suke zuwa a wurare da dama ko kace galibin ko kace a dukkan Qur'ani har cikin farko farkon suratu Ibrahim cewar sunan Allah shine wanda ake fara gabatarwa Allahu sannan sai sauran sunayen su biyu baya kamar nan da aka ce bismillahir rahman arrahim an fara gabatar da sunan Allah sannan aka kawo sunan arrahman sannan aka kawo sunan arrahim haka nan Allah ta'ala ya ce huwa Allahu allazi la ilaha illahu. alimul ghaibi wa shahada huwa ar-rahmanur rahim huwa Allahu alladhi هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون كاغا الله تعالى يتي هو الله الذي لا اله الا هو كاغا هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده شيء هو الرحمن الرحيم كاغا دو ودانا سنه سن زو بايان Allahu ne haka Allah ta'ala ce huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa al-maliku al-quddus as-salamu al-mu'minu al aziz al-jabbar al-mutakabbir duk waɗannan sun zo bayan Allahu ne haka na Allah madaukakin sarki yake cewa huwa Allahu al-khaliqul bari'ul musawwir lahu al-asma'u al-husna ka ko ne zo da huwa shine Allah wanda yake kaza kaza kaza shine Allah wanda yake kaza kaza sai nuna mana ashe sunan Allah na Allahu shine babba a cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala baki da Allah ta'ala ya ce hamim tanzilul kitabi min Allah al-azizil al-hakim wa hamim tanzilul kitabi min Allah al-aziz al-alim kaga al-aziz al-alim duk sun biyo Allah da ke nuna maka lalle ilallah sunan Allah Allahu sune babba shine babba a cikin sunayen Allah madaukin sarki sai sauran sunayen su biyo baya idan ka ce ar-rahman shine mai yawan rahama mai gamammiyar rahama wanda rahama shi ta shafi mummunai kamar kuma yadda ta shafi kafirai shine ake cewa mai yalwatacciyar rahama amma a nan duniya ar-rahim mai keɓantacciyar rahama ga mummunai a lahira in mun lura da kyau za ga akwai umum da khusus ar-rahman gamammiyar rahama gamammiyar rahama ga mummune da waɗanda suke ba mummune ba amma a duniya sai nuna banda lahira a lahira kuma mai rahama mai jin kai ga mummanai banda kafirai kagar hamaniyar ubangiji ce da allah ta'ala ya saukar da ruwan sama sai allah ta'ala bai ce a yi ruwan a kan gonakin musulmi ba kadai sai zama ruwan sama ya shafa gonakin musulmi da waɗanda yake ba musulmi ba da eh, kasuwa ta zo da buɗi sai buɗin bai tsaya ga waɗanda suke musulmi kaɗai ba sai ya shafa waɗanda suke ba musulmi ba sai ke nuna ashe wannan rahmaniya kenan amma ar-rahim wannan mai rahama ne bai jin kai ne ga mummune kaɗai shi sa suke cewa ita ar-rahman ubangiji subhanahu wata'ala bai ambaci wani daga cikin halittarsa da sunan ar-rahman ba amma ya ambaci wani daga cikin halittarsa da sunan rahim da Allah ta'ala ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim shi manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kenan to amma kuma ar-rahim sai Allah ta'ala yakan kebance ta ga mummune kadai da yace ya ayyuhal ladzina amanu zukurullah zikran kaseera wa sabbihu bukratan wa asila huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila nur wakana kana bil rahima wakana kana shi Allah ta'ala ya kasance bil mu'minin ga mummune rahiman mai jin kai kaga sai bai ce ga kowa da kowa ba sai ce ga mummune wa kana bil mu'minina rahima duk da cewa cikin suratul hajji yace alam tara anna Allah sakhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amri wa yamsiku as-samaa an taqa'a al illa bi idhni inna Allah bin nasi la ra'ufun rahim wannan zai nuna mana cewa bismillah bismillahir rahmanir rahim tana kunshe da sunan Allah madaukin sarki guda uku suna na farko Allah suna na biyu ar suna na uku ar-rahim ɗaya kenan sanan na biyu ita wannan basmala ita wannan bismillah ana kiranta basmala ana kiranta bismillah ko idan aka ce basmala ma'ana an haɗa bismillah kenan an hada wannan tsagi da wannan tsagi laraba suka faɗi wannan akan ce hauqala idza qala la hawla wala quwwata illa billah kama akan ce hailala idza qala la ilaha illallah kamar akan ce hamdala idza qala alhamdulillah kaga alhamdulillah shine hamdala kaga an ɗauki lamun a cikin lillah sai ya zama hamdala akan ce abin nan abshamiyun ma'ana abdushams kamar yadda wannan bawan Allah yake cewa wata dhahaku minni shekhatun abshamiyatun ka allam tare qabli asiran yamaniya akan faɗi irin waɗannan abubuwa amma dai ba mu bane ba ba ne ke bantattu waɗansu kalmomi ne suke zuwa da shi bismillah da muka karanta bayan mun ce isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir rajim ita wannan ijma'an ba aya bace daga cikin qur'ani mai girma kuna tare da ni sosai na to ita bismillah fa bismillahir rahmanir rahim aya ce daga cikin Alkur'ani ko ba aya bace malamai suka ce shin aya ce a fatiha ko ba aya ba ce in muka duba ƙur'anin da ke gabanmu za mu ga rubuta bismillahir rahmanir rahim aya ɗaya sai zama na alhamdulillahi rabbil alamin ita ce aya ta biyu ar-rahmanir rahim aya ta uku maliki yawmiddin aya ta hudu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aya ta biyar ihdinas siratal mustaqim aya ta shida صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية bakwai wannan kenan amma kuma inda za duba ruwayar warshu za ga bismillahir rahmanir rahim ba a sa alamar aya ba sai zama na alhamdulillahi rabbil alamin ita ce aya ta farko rahmanir rahim aya ta biyu maliki yawmiddin aya ta uku iyyaka abudu wa iyyaka nasta'in aya ta hudu ihdina siratal mustaqim aya ta biyar siratal an an'amta alaihim aya ta shida kaga nan sai zama aya ghairul maghdubi alaihim waladdallin aya ta bakwai sai nuna mana da bismillah fatiha tana da ayoyi bakwai ne amma ya ayoyin suke shine malamai suka kara mu juna sani ta ina suka kara ma juna sani wanda ya ruwaito kamar mutanen kufa wal kufi ma almaki ya uddul basmala mutanen kufa su ne asim ibn abin da kufi da hamza bin zayyad al-kufi da aliyu al-kisa'i da kuma abdullahi bin kathir mutane hudu a cikin bakwai waɗannan sun lissafa sun ruwaito bismillah aya ce daga cikin fatiha saboda haka kenan kaga an gana karantawa da karatunsu za a karanta akan cewar bismillah aya ce daga cikin Fatiya amma a warshe da muka ambata da ƙira'ar abu amur al da ƙira'ar abdullahi bin amir ashami duk waɗannan ba su ruwaito bismillah ba ce bismillah aya ba ce a cikin fatiya ma balle a cikin alƙur'ani mai girma baki ɗin shi sai shi sa ma mai maraƙi yake cewa walaysa fil qur'ani tu'zal basmala wa kaunuha minhu khilafina qala wa ba'dhum ila al-qira'ati nadhar wa dhaka lilfiqi nazar yace ba a cewa bismillah aya ce a qur'ani malamai sun yi sabani akan haka shin ci aya bismillah ce a fatiya ko ba a fatiya ba malamai sun kara mu juna sani amma magana da tafi kwari shine wanda ya ruwaito a ruwayarsa bismillah ce shikenan bismillah ce wanda bai ruwaito bismillah ba ce ana karanta ta tabarrukan ne shikenan ana karanta ta tabarrukan don neman albarka ba wai dan aya ba ce a cikin Fatiya a cikin wurare kuma malamai suka ce ana zuwa da ita ne domin nuna ƙarshen wannan sura ƙarshen ta ya ƙare za a shiga wata sabon sura isa kake gani ana zuwa da surar da bismillar amma ba tare da an sanya mata lamba ba don ya nuna bismillah ita ce ta raba tsakanin wannan sura da wannan sura bismillahir rahman rahim ita ce ta rabe tsakanin ƙarshen bakara da farkon ari imrana haka ne ita ta rage tsakanin ƙarshen ali imrana da farkon an-nisa in banda tsakanin anfal da bara ina fata mun fahimci wannan nan الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين كنا وانا يتجي سورة الفاتحة إن يتفارد الحمد لله رب أما قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بعصا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا الحمد لله فاطر السماوات والأرض الحمد لله الحمد لله سورة رزق فارة ده الحمد لله أنا كرونا ده سورة الفاتحة ma'ana al-fatiha fatihatul kitab wacce ita ke buɗe littafi kana buɗe alƙur'ani ita ce sura ta farko da saya gani isa ya kiranta fatihatul kitab mabuɗin littafi in ce alkitab littafi shine alƙur'ani mai girma kana buɗe ƙur'ani fatiha za ka gani ana kiranta da alfatiha ana kiranta da fatihatul kitab ana kiranta da ummul ƙur'an ana kiranta da as masani duk waɗannan sunaye ne daga cikin sunayen wannan sura mai tarin albarka haka nan kuma tana da sifofi ana kiranta da suratul hamd haka nan ana kiranta da suratul salah ana kiranta da arruquya ana kiranta da annur wanda yake dalilai sun tabbatar da waɗannan kaga dai ummul qur'an an sha karanta ala salata liman lam yaqra bi ummul qur'an wala salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab duk wannan sunaye ne da suke gazgatuwa zuwa ga suratu al-fatiha to shin suratu al-fatiha wace sura ce makiyya ce ko madaniya tunda mun sha maimaitawa a darussa da dama da suka gabata idan aka ce makiyya ana nufin wacce aka saukar a makka kafin hijira duk sura ko aya ko hukunci da aka saukar da shi kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙaura daga maka zuwa madina to sunan wannan makiya amma wacce aka saukar bayan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kaura daga maka zuwa madina sunan wannan madaniya ina fata mun gano wannan to sai malamai suka ce to ita suratul fatiha wacce ce a cikin su shin makiya ce ko madaniya hisa ibn hasar yake cewa ta'arada naqlu fi ummil kitabi ta'arada naqlu fi ummil kitabi waqad tu'ilat al-hijratu biha lil-mu'tabiri ummul qur'ani wa fi ummul qur'an nazalat yace ta'aradun naqal ruwaya ta zo daban-daban ruwayoyi mabambanta sun zo fi ummul kitab akan ummul kitab fatiha kenan shin an saukar da ita a makka ko an saukar da ita a madina sai ibn hasara yake cewa wa qad tu'ilat al-hijr tanbiha lil-mu'tabiri an yafassara suratul hijr domin a fahimtar da wanda yake neman fahimta kamar ya an yi fasara suratul hijr suratul hijr rubama yuwadul ladina kafaru law kanu muslimin a cikin suratul hijr ne Allah ta'ala ya ce wala qad atainaka sab'an min al masani wal qur'an al azim wala qad haqiqa tabbas atainaka mun baka wannan fi'li madi ne ko fi'li ne mudari'i madi ne mun baka ba wai zamu baka ba tabbas mun riga mun baka kuma suratul hijri sura ce makiyya ittifaqan kuma a cikin surar Allah ta'ala ya ce mun ba ta ya nuna kenan fatiha ta riga suratul hijri sauka sauraka wannan sai zama babban dalili akan waɗanda ga waɗanda suke cewa suratul suratul fatiha sura ce makkiya saboda me saboda ai ta riga suratul hijri sauka domin a suratul hijri ne aka ce da manzo Allah ai an ba shi fatiha mun gane wannan sai wasu malaman kuma suka ce a'a madaniya ce domin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana madina yana madina yana tare da mala'ika jibril sai ya sai ji wata wata irin ƙara mai ƙarfin gaske imam al ya kawo wannan a farko farkon tafsirinsa sai mala'ika jibril ya ce mishi wannan mala'ika ne wannan mala'ikan bai taba sauka ba sai yanzu wani mala'ika ne ya sauka kuma mala'ikan bai taba sauka ba sai yanzu kuma ya sauka da abin da ba a taba saukar da shi ba sai yanzu abin da ya sauka da kuma ita ce fatihatul kitab alhamdulillah rabbil alamin sai ya nuna kenan ta sauka a madina sai suka ce ko kuma a ce ta sauka su biyu ta sauka a makka ta sauka a madina maganganu ne da malamai suka yi allah ta'ala ce alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga allah rabbil alamin wanda yake shine ubangiji na halittu baki ɗayansu dukkan godiya duk wani nau'i na godiya wannan nau'in sifa ce ta dukkan sifa mai kyau tsabtatacciya tatacciyar sifa da ake siffantawa da ita ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shine rabbil alamin ubangijin halittu idan aka ce al'alamin jam'i ne na al'alam isa suka ce laysa lahu mufradun min lafzihi in ka ce al'alam ba wai kana nufin don aka ce al'alam kullu masu wallah duk abin da ba Allah ba alam ne to ubangijin halittu ka gano da al'alamin a wannan fuskar da al'alam duk da ana nufin wanda ba Allah maɗaukin sarki ba sai dai suka ce ai akwai alamul jin duniyar aljanu duniyar mala'iku duniyar mutane duniyar koguna jam'in kogi sai zama na kenan Allah ta'ala shine ubangijin halittu baki ɗayansu to kenan tun da shine ubangijin halittu bai cancanta ba bai kamata ba halitta ya bauta ma halitta kun gane wannan da kyau tun da shi Allah madaukakin sarki shine ubangijin halittu to kenan kowa shi zai bautawa kuskure ne mutum ya samu a shi'ira yana bauta mata yasa Allah ta'ala ce wa annahu huwa rabbu shi'ira kuma Allah shine wanda yake ubangijin a shi'ira domin akwai jahilan larabawa da suke bauta ma wata tauraruwa mai suna a shi'ira akwai masu bautawa mala'iku ai mala'iku su ma bayi ne to ba su za a bautawa wa mahalicin su za a bautawa sai Allah ta'ala ya ce alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah rabbul alhamdulillah rabbil alamin dukkan godiya ta tabbata ga Allah wanda yake shine ubangijin halittu ke daya Isa ma mu kuma ta ba suratu shu'ara fir'auna ya tambayi annabi Musa qala wa ma rabbul alamin yace to waye ubangijin halittun baki daya qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin yace rabbus samawati shine ubangijin samai bakwai qala rabbus samawati wal ardi shine ubangijin samai bakwai da kasai bakwai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su in kuntum muqinin in kun kasance masu sakankancewa annabi Musa alaihi salatu wassalam ya bin fir'auna amsar wannan tambayar dan ya tambaye shi wa ma rabbul alamin waye ubangijin halittun kuma nan yace alhamdulillahi rabbil alamin sai ce mai to ubangijin halittun rabbu samawati wal ardi shine ubangijin samai bakwai da kasai bakwai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su in kuntum muqinin har in kun kasance masu sagangancewa na'am al الرحيم الرحمن الرحيم shine kuma mai yawan rahama mai yawan jinkai mai mai yawan jinkai shine abin da muka ambata a baya kenan ko lokacin da muke fassara bismillahir rahmanir rahim mun fassara ar-rahman mai yawan rahama ar-rahim mai yawan jin kai mai yawan rahama rahamarsa gamammiyar rahama ce a nan duniya ta shafi musulmi da wanda ba musulmi ba da Allah ta'ala ya bada haihuwa ya bada ita ga musulmi ga wanda ba musulmi ba da ya bada lafiya ya bada ita ga musulmi ga wanda ba musulmi ba da in ruwan sama ya yi shi ga wani musulmi da wanda ba musulmi ba amma ar-rahim mai jin kai ne ga mummune kadai wa kana bil mu'minina rahima na'am maliki yawmiddin maliki yawmiddin shine mamallakin ranar sakamako addin shine sakamako maliki mamallakin yawmiddin ranar sakamako yawma idin wa fihimullahu dinahum alhaqa wa ya'lamuna anna allaha huwa alhaqul mubin kaga addin alhaq wannan shine sakamako aljaza kenan maliki yawmiddin shi Allah madaukakin sarki shine mamallakin ranar sakamako ita kanta ranar alkiyamar to Allah madaukakin sarki shine wanda yake mallakata ka san wannan al'amarin ba karamin al'amari bane alkiyama ranar da za a tada kowa da wanda aka mulka da wanda ake mulka da wanne ya adalci da wanne izalunci gaba ɗayansu za a tayar da su to shi allah maɗaukin sarki ɗin shi ne mamallakin wannan ranar nan iyaka abudu wa iyaka na sta'in ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa iyaka na abudu kai kaɗai muke bautawa kai kaɗai muke bautawa wa iyaka nasta'in kuma gare ka kadai muke neman taimako ku lura da kyau shin na tambaye ku na ce akwai bambanci tsakanin kai kadai muke bautawa da kai ma muna bauta maka akwai bambanci kai kadai muke bautawa kai tsaye ba ma bauta ma wani wanda ba kai ba muna bauta maka wannan baya nuna kuma ba a bauta ma wani to shine tasirin kaddamar da almaf'ulu bihi shine iyaka kai kadai na abudu muke bautawa wa iyaka kuma gare ka kadai nasta'in muke neman taimako nan اهدنا الصراط mustaqim. اهدنا الصراط mustaqim. ihdina ka shirye da mu asirata ta farki hanya al miƙaƙiya ka shirye da mu ta farkin da yake miƙaƙe ka shirye da mu hanya da take miƙaƙiya malamai suka ce wannan hanya ita ce musulunci ka ɗora mu akan musulunci suka ce ita ce ƙur'ani ka ɗora mu akan karantarwar ƙur'ani wasu suka ce wannan shine manzanci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga duk ma'anonin ba su da sabani wurin ma'ana kalmomin ba su da bambanci wurin abin da ake nufi ihdina ka shirye da mu ka dora mu akan tafarkin da yake almustaqim mai kakken tafarki to mu kiyaye da kyau ka shirye da mu ita shirya nau'i biyu ce akwai shirya ta a nuna maka gaskiya a nuna wa mutum gaskiya in ya so ɗaukan gaskiyar ko rashin ɗauka ta ta'allaka gare shi inna hadainahu sabila inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura kaga inna hadainahu sabila lalle mu mun nuna mashi hanya mun nuna mashi hanya mun nuna mashi wannan hanyar mai kyau ce wannan hanyar mara kyau ce imma shakiran ko dai ya gode ya bi kyakkyawa kenan wa imma kafura ko ya taburce ya bi mummuna kenan to wannan wace irin shari'a ce shari'a ce ta a nuna wa mutum gaskiya idan ya kira hidayatu irshad shari'a ta a nuna wa mutum gaskiya amma a samu shi gaskiyar ya karbe ta to wani idan ya kira hidayatu tawfiq hidaya ta gamdakatar Allah ta'ala ya sanya ta kai ka karbi gaskiyar wannan ka fahimce su za su yi maka sauƙin fahimtar ayoyi da ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa laisa ka hudahu laisa alaika hudahu da kuma faɗin Allah ta'ala da yake cewa wa innaka latahdi ila siratin mustaqim laisa alaika hudahu shiryar da su bai zama wajibi a kanka ba ba a ɗora maka shiryar da su ba a suratul baqara amma a suratul fusilat sai Allah ta'ala ya ce suratul ah, fusila ko shura suratul shura sai Allah ta'ala ya ce ah, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kai kana shiryawa zuwa ga hanyar take mai kakkiyar hanya kaga kana shiryawa mana kana nuna kana nuna hakikanin abin da yake daidai amma kimsa shiryar ya zama da mutum ya karɓe ta ya yadda to wannan ba aikin gaba ne shine laisa alaika hudahu ba a ɗora maka ka kimsa musu ka sanya musu shiryar a su ji sun karɓe ta ba annabi sallallahu ba shi da wannan isa Allah ta'ala ya ce da shi wa abin nan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah hadi man yasha baka shirya da wanda kake so ma'ana baka kimsa shirya ga wanda kai kake so ka same shirya ka ji ya shiru amma dai ka nuna mashi wannan aikin ka ne kuma shi aka dora ka akai to da Allah ta'ala ce ihdina siratal mustaqim ka shirya da mu hanya madaidaiciya mai kakkiya wacce kenan a cikin biyun tawfik Allah ke mana gamdakatar Allah ka dora mu akan hanya mai kyau madaidaiciya wacce za ta kai mu har zuwa gidan aljanna nam siratun lazina an amta alaihim ita ce hanyar waɗanda kai musu ni'ima ta shirya siratun lazina hanyar waɗanda suke an amta alaihim kai musu ni'ima hanyar waɗanda kai musu ni'ima ita wannan hanyar muke so ka ɗora mu a kanta to na kaga yanzu a nan kana buƙatar ka ji suwaye waɗannan da Allah ta'ala iwaye ni'ima ko ba kai ba tunda siratal ladzina an'amta alaihim hanyar waɗanda kai musu ni'ima shirya hanyar su ita muke so ka ɗora mu to suwaye waɗannan wanda Allah maɗaukin sarki ya musu ni'ima ta shirya su ne Allah ta'ala ya ambata a cikin suratu an-nisa da ya ce wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما الله تعالى يقول ومن يطع الله والرسول دكا وان دي الله يبو من زن الله ومن يطع الله duk wanda Allah duk wanda ya ma Allah biyayya war rasula kuma ima wannan manzan biyayya no kenan ya bi Allah ya bi manzan Allah to fa waɗannan mutanen da suke irin wannan ma'allazina an'ama Allahu alaihim suna tare da waɗanda Allah ya musu ni'ima minan nabiyina na annabawa wa siddiqina da siddiƙai wa shuhada'i da shahidai wa salihin da sauran bayan Allah na kwarai waɗannan su ne waɗanda Allah ta'ala ima ni'ima ta shirya to hanyar waɗannan ita ce hanyar da kake roƙon Allah ta'ala ya ɗora ta a kowace sallah a kowane lokaci da kake karatu ka kusa hanyar waɗannan hanyar annabawa da suddiƙai da shahidai da salihai ita ce hanyar da duk wani mutumin kirki yake so bi sai ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya mabudin wannan hanyar shine mutum ya ma Allah biyayya ya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya duk wanda ya ma Allah biyayya ya ma manzan Allah sallallahu ta'ala biyayya to waɗannan suna kan wannan hanya ta waɗanda Allah ta'ala yi musu ni'ima kasan da yake tafiya ce sai Allah ta'ala ya ce wa hasuna ulaika rafiqa yayi kyau ko a ce waɗannan su ne abokan tafiyarka zalikar fadl min Allah wannan falala ce daga wurin Allah saboda kenan lalle ilalla wannan sura ba karamar sura ce suratul fatiha don ka duba ka ga abin da kake faɗa daga ciki abu na farko godiya kai ga Allah maɗaukin sarki alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin sai ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to sai yanzu ka fara zuwa wurin addu'a addu'a da kake yi ita ce ihdina sirata al-mustaqim ka shirye da mu hanya wacce take miƙaƙƙiyar hanya wacce ce hanyar take miƙaƙƙiya siratal an amta alaihim hanyar waɗanda kai musu ni'ima hanyar waɗanda kai musu ni'ima wannan hanyar ita muke so ka ɗora mu a kanta ya Allah ka ɗora mu akan wannan hanyar nan غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ba hanyar waɗanda kai fushi da su ba ɗaya kenan wala dalil ba kuma hanyar waɗanda suke ɓatattu ba kenan sai nuna mana hanyoyin guda uku ne ku lura da kyau akwai hanyar waɗanda Allah ta'ala yi musu ni'ima ta shirya su ne annabawa da manzanni abin nan annabawa da siddiƙai da shahidai da salihin ɗaya akwai hanyar waɗanda Allah ta'ala yi fushi da su su ne al-maghdubu alaihim ghairil maghdubi alaihim ba waɗanda kai fushi da su ba hanya ta uku wala dalin ba kuma hanya waɗanda suke batattu ba su karan kansu sun ɓace to mun yi bayanin wacce hanya ce hanyar waɗanda Allah ta'ala ya musu ni'ima ta shirya a ayar cikin suratu annisa amma hanyar waɗanda suke batattu a waɗanda Allah ta'ala ya fushi da su su ne ubangiji subhanahu Ta'ala ya faɗe cikin suratu al-ma'ida da ya ce hal unabiyukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada taghut wala ka sharrun makanan wa dalla an sawa'i sabil Allah ta'ala ce hal unabiyukum shin in ba ku labari bi sharrin min zalika masubatan inda Allah da abin da yafi wannan tsananin bala'i na makoma a wurin Allah sai Allah ta'ala ce man la'anahu Allah duk wanda Allah ta'ala ya tsine mishi wa ghadiba alaihi Allah ta'ala yi fushi da shi wa ja'ala al qiradata Allah ta'ala ya sanya birai daga zuriyarsu ya sanya birai daga tsatsansu wal khanazira ya sanya aladu daga cikinsu suka zama aladu wa abada tagut suka dinga bautar dagutai waɗannan sune al-maghdubi alaihim sai malamai suka ce sune yahudawa al-maghdubi alaihim sune yahudawa haka rasulullah ya faɗa sune yahudawa kuma ga wannan ayar ta tabbatar da sune yahudawa sune al-maghdubi alaihim waɗanda Allah ya yi fushi da su fushin Allah yana nan a kansu sune Allah ta'ala ya tsine ma lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna amun kari fa'alu saboda ka waɗannan su ne yahudawa shi ba yahudan mutum da ka gan shi fushin Allah ne yake a kansa su ne al-maghdubi alaihim kamar yadda aya cikin suratul ma'ida ta yi bayani wala ba kuma waɗanda suke batattu ba shi wanda ya bace ya ga dama asali ba za ka nema maka kama hanyarsa ba su kuma waɗanda suke batattu su ne nasara mushin ɓadda musulmi a uzbillah in ji ba shi su ne al alaihim su ne ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗe su a cikin suratul ma'ida din da yake cewa qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu kathiran wa dallu an sawa'is sabil yace ya qul ya ahlal kitab kace ya kuma zawa littafi la taghlu fi dinikum kada ku wuce gona da iri akan abin da ya shafi addinin ku ghairal haqq kar ku ba hanyar da ba ta gaskiya ba kar ku bi hanyar da take ba ta gaskiya ba wala tattabi'u ahwa a qaumi kada ku bi son zuciyar waɗansu mutane kada dallu min qablu sun riga sun bace tintini wa adallu kasiran kuma sun batar da mutane da yawa su sun bace kuma sun batar da wasu wa dallu an sawa'i sabil sun ɓace ba su iya kama hanya da take hanya ta daidai ba kar ku bi hanyar su sai wannan yake nuna mana kamar da malamai magabata suka faɗa irin su shekul islam ibn taimiyya da sauransu cewar duk wanda yake da alaƙa da yake da wata ɗabi'a ta yahudawa to ya sani yana da wani yana da wani kaso na al-maghdubi alaihim dan kirgin an ce yahudawa ne mutum ya ji ai shi to ba ba yahudi bane ai ko shi ai shi musulmi ne ko kuma shi bahaushe ne ko balarabe ne a'a ai ba abin da suka yi ne sa ka tsine musu to duk wanda yake yin wani aiki irin wanda suka yi to lalle ilalla tsinuwar Allah da fushin Allah yana damfare da shi a billah hakan nan kuma nasara duk wanda yake da wani hali irin nasu to ya sani yana da kaso na bata gwargwado da suka bata so daga abin yana da hatsarin gaske kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya wajabta mana karanta fatiha wanda yake in ka lura karatun addu'o'in suna komawa wani amfanin su yana komawa ne gare ka kullum amma kaga mutum yana karanta fatiyan nan a guje kamar an koyo shi far ya riga yake so wanda ke nuna maka ashe akwai karancin fahimtar ma'anonin in mutum ya san abin da yake karantawa a fatiya to wallahi zai san fatiya ba karamin al'amarin abu ba ce kullum shirya yake nema kuma shiriyar irin ta annabawa da manzanni da siddiƙai da shahidai da salihai yana neman tsari daga tafarki irin na yahudawa da nasara Allah ta'ala ya tsare mu baki daya shine ghairul maghdubi alaihim ba hanyar waɗanda kai fushi da su ba su ne yahudawa wala ba kuma hanyar waɗanda suke batattu ba su ne nasara lafazin amin kun gan shi a ƙur'ani malamai suka ce ijma'an baya cikin qur'ani baya cikin qur'ani ma'anar shi amin allahumma stajib allah ka amsa mana wannan abin da muka yi allah ka amsa isa ga ake karantawa lokacin da liman ya kai eh, abin nan idan amana al-imamu fa aminu idan liman ya ce amin ku ce amin ko in ya kai inda ake cewa amin ku ce amin wanda yake haga addu'a ce ba karman addu'a ba ita lafazin ne da ake cewa amin tana da fuskoki guda biyu ko da ka ce amin kaga a kayi madda ni ba tare ka sanya ma minin shadda ba ko kuma ka ce amin mai kamar aminu kenan ko kaga aminu ai babu babu madda akan ce amin kaga a alhamza kai mata madda madda badal kenan ko abin nan a eh, badal haka nan kuma akan cewa amin amma za ka ji mutane suna cewa amin kwana ji wannan ma'ana yau kashe kuskure ne kuskure ne ya ce amin duk da wasu suna ganin ba kuskure ne ya halatta a fada shi ne na cikin suratul ma'ida wala amin albayt harama ko ba shi bane ina ba ta fahimci wannan da ke ko saboda haka ana cewa amin wani yake cewa amina amina la arda bi wahidatin hatta uballigha alfain amin yace amin amin wai la arda bi wahidatin yace ba zai yadda da kwaya ɗaya ba haka zai dinga faɗa sai ya kai dubu biyu eh almuhim da kaji ya ce amin amin kaga yayi madda ko bai madda ba yayi madda amma imamu shatibi cewa yi amina wa amna lil amini bi sirriha wa in asarat fa huwa al amunu tahammula ma'ana ana cewa amin ana cewa kuma amin to kasancewar darasin yau muka fara shi ina ganin sai mu dakata a daidai nan da izinin Allah madaukakin sarki da Allah ta'ala ya kai mu gobe sai mu tashi a farkon suratu al-baqara da fatan Allah ta'ala ya amfanar da mu abin da muka ji baki daya ya sanya karatun sa sanadin tsira ne a gare mu duniya da lahira yadda muka ganshi haka Allah ta'ala ya amfanar da mu kuma har zuwa karshe lami lafiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik